zancen duniya zancen banza wanda ya dama fura bai sha ba sun yace maka sai ta kwana kai ma bi shi da sai ta yi tsami zancen duniya zancen banza da cikin san me zai faru mai musu da Allah yi min nera ashirin kawai Our name Why you dey curse She said, Why you dey You know say me I be your own Why you dey curse So you no go give me. Why you dey curse me? your own now. You my own see now yeah, this man okay, give me. make I chop. <laughs> You you me. Eh, I don't get anything. Na, I don't go give you. Na ni ban get To kika ban ai ba wani abu abu. Ke fata wace me Kai wanda ya ce maka baya sanka waye ya taba mu ne Memus. wa ya taɓa mini memus memus kin wuce wasa memus yes memus kin wuce wasa wanda ya je miki baya saki ke ma bi shi da kallon banza eh baya raga ki da sauran kwana da eh? ke duniya san banza wanda yana mafi rabe shawa sai ya taimaka sai ta kwana taimaki shi da sai ta yi tsari ga arbe